Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa zaman taron shawo kan matsalar fannin ilimi a Nijar ya sha ruwa a jiya. a yau shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo ziyara a kasar mali muna dauke da karin bayani kwamitin tuntuba na jihar agadas ya zama taronsa na farko a jiya a shirin musamman muna dauke da rahoto kan katsewar wata karamar gada kan hanyar ya mai da filinge a sakamakon faɗo ruwan sama Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wani kwamiti da ya kumshi Firaminista, ƙungiyoyin kwadago na Nijar da kuma masu hulɗa da fannin ilimi sun yi wata ganawa jiya da shugabannin ƙungiyoyin malaman makaranta domin shawo kan matsalolin da sha'anin ilimi ke fuskanta. Tattaunawar da ɓangarorin biyu suka yi ba ta kai ga cimma tudun dafawa ba. To ko me ya ci tura? Minista kakakin gwamnati Asumana Malam Isa na ɗauke da bayani. Duk yawancin matsalolin dai mun samu mun ciyo kansu da su. amma inda muka samu cikas wurin dokan ma'aikata sabi waɗansu da karanta su a cikin sai CAG su dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da farko muka ce mutum dari biyu da sittin da uku za mu ba ma albashin su cikakke waɗancan sauran su yi hankuri sai sabuwar shekara akwai kasahin kuɗi da ake to in ya kasance irin an kashe-kashen ba a sa su cikin tsari ba da wuya a yi shi mun ka ce to za mu ba wayannan dari biyu da sittin da uku amma sauran su yi hankuri sai sabuwar shekara sannan mutum hiye da dubu hudu su ba su da lambar ta matrikul kuma ba su da albashi mun ka ce su ma su yi hankuri cikin sabuwar shekara insha Allah za mu sa su cikin sabon kasahin kuɗi a gyara eh, wannan al'amarin nasu to su ko da suka zai sai suka ce a'a wadancan 346 su dukan su kaka babu wani wanda ya ware dabra ya ce bai yarda ba sun ce sun yarda da a basu wannan lambar kuma a basu kasahin kuɗin su amma nan da wata ɗaya da rabi Daga nasu bangare kungiyoyin malaman makarantar sun bayyana cewa gwamnati ce ba ta bin lamarin da zuciya guda, kamar yadda mun kai Halidu sakataren janar na kungiyar Sinasabba ke bayyanawa. Mun hadu da mambobin gwamnati a gaskiya ba mu uh, ji daɗin juna ba jiya sun kawo mu zanke guda biyu shine zanken da ya shahi recruitment da zanken da ya shahi evaluation. Biskan recruitment akwai abu aiki mu da an ka ɗauka na dindindin tun na alif dubu biyu da sha uku da hal yanzu ba su samu lambobin su ba na primary. Mun ke wa'annan mutanen nan ku ba su lambobi su su ɗari uku ne da arba'in da shida ku ba su albashin su a cikin wanga wata da muke ciki na mayu akwai abokan aikin mu na secondary da su sun samu lambobin su tun october da ya wuce hala wayan an war ba salar a sai an kashe yi salar kun ke ku kokari ku ba su haƙin su yanda ya kamata cikin wanga wata da muke akwai mutum dubu hudu da ɗari hudu da ishirin da an ka ɗauka biskan uh, program in 2014 mun ke wa'annan mutanen nan mun amince da cewa a ba su lambobin su san sun samu lambobin su amma abin da ya shayi salar in su muna iya zuwa har karshen shekara birje in eh, janvier 2018 a har ba su albashin su press sai a yi musu rappel salar lara'insu ga abubuwan da mun kwaɗe. A yau ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa a birnin Gawo na ƙasar Mali. Makasudin wannan ziyara shine sanin halin da sojojin Faransa na Barkan suke ciki a zahiri. ya kuma samu tarbo daga takwaransa na mali ibrahim bubakar keta shugaban kasar faransa ya gana da sojojin musamman ma'aikatan lafiya na soja da kuma sojojin kasar mali da ke aiki tare da na faransar emmanuel macron ya yi wa manema labarai karin bayani ciki har da fatumata togola ta studio 80 wato na fondation irondel a mali Ina son a nan a fahimce ni dangance da dukkan tacce can da ake yi. Kasar Faransa da Minusma suna aiki a wannan fanni domin akwai alkawalin da ya haɗa mutum farko. A kasar Mali Faransa za ta ci gaba da alkawalin tsaro a kan kasar Mali. Abun jira na farko da mayar da amsa ga yanayin da Mali ke ciki shine tsare kasar Mali. Dojawanmu sun ba da kai sosai tare da zarumtaka da nike gaise su a kai. 'Yan watanni nan ƙungiyoyi 'yan ta'adda na nan suna tsara kansu. game da su ba za mu raguwa ba ko kaɗan bayan ƙoƙarin tsaro za mu tallafa ma ƙasar mali wajen ci gaba don haka akwai matakan da aka ɗauka jiya nan kusa na tunasar da reshen afd na abin da ya shafi wannan fanni da zai ba da damar bunƙasa ayyukan jigila kiwon lafiya ko na ba da Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Raketa ya bayyana farin cikinsa da ziyarar ta shugaban Faransa, ya kuma jinjina wa sojojin Barkan a game da goyon bayan da suke kawo wa rundunar sojojin Mali da abokan kawancensu a yaƙi da ta'addanci. A nan Mali muna bisa aiki, an sanya hannu bisa yarjejoni, an yi muhawarar samun jituwa tsakanin 'yan ƙasa. Muna nan muna tahiya muna ci gaba ko da akwai waɗansu da ke tahiyar hawainiya. Za mu ci gaba da wannan tahiya. Ba mu son yaushi ga duk wani aiki da za a yi. A cikin al'umma kamar ta ƙasar mu da ke fuskantar lamarin talauci, samun cin nasara ga ire-iren abokan gaba, 'yan ta'addanci, 'yan jihadi da ke amfani da matasa suna kai mana hari cin nasara ga ire-iren wa'annan miyagu sai mu mun mai da hankali ga baiwa matasa karatu da samun aiki za mu yi haka ko muna sa zaton za mu iya sa rai gare su domin mu cimma. A jiya ne kwamitin tuntuɓa na jihar Agadez mai suna Kokorat ya gudanar da zaman taron sa na farko a Agadez. Kwamitin Kokorat da ke ƙarƙashin jagorancin gwamnan jiha an kafa shi ne domin gabatar da shawarwari da musayin ra'ayi da kuma bayar da labarai dangane da al'amuran da suka ɗauki hankalin al'ummomin jihar ta Agadez. Taron farko na wannan kwamiti ya zanta ne kan fasalin canza shekar masu aiki a fannin wato harkar cirani. Jakadan ƙungiyar tarayyar Turai ya halarci wannan haɗuwa. Rawul Paula Matewus ya yi ƙarin bayani kamar haka. Zaman farko zai ba da damar har ilo mu gwada muku cin moriyar da aka yi ga tsari daban-daban da asusun kasashen turai suka zuba kuɗi domin a inganta su da kuma aka zartar a nan agades. Haka na bani damar cewa manufofin kamar girkin hanyar samun aikin yi buɗi na kasuwanci da samun riba kuma mai ɗorewa zuwa ga al'ummar yankin agadis baki ɗaya musamman ma ga matasa. Fiye da miliyon saba'in na euro aka sanya a cikin yankin Agadez inda wasu miliyan talatin na euro suka zo suka karu ta hannun abokan mu'amala jimillar da za ta kai miliyan ɗari da takwas na euro da za a zuba kaɗai a cikin fannin cigaba tattalin arziki buɗi da ayyukan aiki da kuma girka tsarin kariya ga yawan lamarin bakin haure. Ɗaya daga cikin ayyukan kwamitin Kokorat shi ne sauƙaƙa al'amura ga waɗanda aka haramta wa gudanar da aikin safarar ‘yanci rani ta hanyar samar da wasu dubarori tare da taimakon ilahirin masu ruwa da tsaki a wannan fanni. Magajin garin Cirozirin Yusuf Maha ya yi ƙarin haske kan cikas ɗin da ke akwai wajen tattalin kuɗaɗen yaƙi da wannan al'amari wato na cirani. Abin da muka gano shine zuba kuɗin da aka samu ta hanyar ƙasashen turai. Zubin kuɗi ne da za a sanya musamman fannin sha'anin bakin habri. Sai ya kasance an karkata su fannin wani tsari daban da ba shi da alaƙa ko kaɗan da sha'anin bakin habri. Shine matsalar da ta zo ta shimfiɗu. Domin ambalab ɗin da aka baiwa wannan fannin jimillar wajen miliyan ɗari da sittin ne. Alhali ko ONG miliyarori ne aka basu na gudanar da wasu ayyuka da da ba su da alaƙa da al'amarin bakin habri ko a ingantar da tsarin bisa manufar ko kuma a koma a zartar da ayyukan da ba su da alaƙa ko kaɗan da lamarin bakin haure ko kuma a yi nazari a samo mafuta da gaugawa bisa manufar kaɗai mu abin da muke jira shine a zuba isasshen kuɗi bisa al'amarin bakin haure domin a samu girka wa'annan matasa. Jiya kotu a Yamai ta tura kayar Amadu Shibo da ake kira Max shugaban kawancen FRDDR na jam'iyyun adawa a gidan kasan Yamai inda ake tsare da shi bayan kotu ta same shi da laifin kiran 'yan kasa su ta da kayar baya. Kakakin kawancen FRDDR Alasan Indinikar ya yi wannan tsokaci a zantawar shi da Habibu Garba. wanga kamu na firizidan mu kamu ne na siyasa waɗanda suke cin amanar ƙasa an san su tun daga waɗanda suka saci miliyar ɗari biyu ga waɗanda sun ka saci ɗan taimako da pakistan ta ma talakawa ton dubu goma sha biyar sun ka san da ton biyar kin ka diba wagga haraka ta mukori da harkoki da yawa da kashe-kashe wanda ake yi ma sojojinmu da kashe-kashe wanda ake yi ma talakawan nijar da kashe wadda ake yi ma 'yan lakwal da yanda suka kashe ƙasa yau ba babu lakwal yau babu kasuwanci yau talakawan Nijar tsakankanin su ba su shiri kenan wanga matsaloli ne suke so su ruhe da wanga kamu da suka yi ma firizidankin mu kakakin kawancin da ɗin ya bayyana cewa za a yi wa wato ranar talata ne mai zuwa za a yi wa Amadu Jibo shari'a a watanni biyu suka gabata cutar wato haukar karnuka ko zangai ta bulla a karamar hukumar buza ta jihar tawa mutane biyu suka rasa rayukansu sakamakon wannan cuta kowane hali ake ciki yanzu haka a game da wannan cuta a busa shugaban ma'aikatar kiwo ta busa wato dr eh, tankari ayuba ya yi wa nafisa adamu karin haske ta wayar tarho kwanakin baya mun samu mutum biyu waɗanda zanga ya bayyana a gare su to bayan su mun samu akuya wadda ke kukan karnai aka kawo ta na ilibaja mun kai mata iya tana zai mun ka kashe ta kuma ran lahadi waccan da ta fice aka kawo mana shaka ita ma tana da wannan ciwo na zangai ta ciji yaro guda kuma ta ciji tumfiya guda matakan da mun ka doka mun ka samu karnan nan mun ka yi kokowa da su mun yi abata jikin su cikin garin buza da cikin garuruwa na ƙauyen busa mayar da shi da ekipke abin sun ka biyu can a kugubci sun ka tara al'umma sun ka gaya musu yadda zangai ke bayyanuwa kuma in ya bayyana ga matakan da ya kamata a doka a kare al'umma bisa ga wannan allurar da ake yi ba mu da ita Shada ke gare ta muna siyota tawa ana siyota neme mayar ina ji cikin aljihunsa ya ɗauki kuɗin mutum hudu ya bada an kaso magani yanzu mutum hudun suna na ana musu magani A fagen wasanni a jiya ne 'yan Bena suka yi wasan su na biyu a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai inda suka kara da 'yan ƙasar Mali. 'Yan Mali ne suka yi nasara da ci biyu da ɗaya. Ɗayan wasar ta rukunin bai ta haɗa ƙasar Tanzani da ƙasar Angola. Tanzani ce ta yi nasara da ci biyu da ɗaya. Mena ta yi wasanta wato za ta yi wasanta na ƙarshe a ruguni inda ranar Lahadi mai zuwa za kara da ƙasar Tanzania. Wannan kuma karo ne mai muhimmanci sosai ga 'yan Mena na Nijar. A ɗaya bangare an soma wasannin tankaɗe da rairaye na kwamɓalar liga ta wato ranar Laraba da ta gabata. An yi karawa biyu a garin Arlit. inda jangurzu fc ta yi nasara a gaban akokana da ci biyu da ɗaya ita kuma as duwan ta yi nasara kan irana da ci ɗaya da nema a wannan juma'a as fan za ta kece reni da rashin a nan yamai a ranar asabar wato esjn za ta kara da tagur sannan olympic ta fuskanci sahel a ranar lahadi as jnn za ta kara ne da as nigeria sai kuma as police da za ta fuskanci as sonidep shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman a cikin daren Laraba goma zuwa Alhamis eh, sha ɗaya ga watan nan na jihar Yamai ta samu ruwan sama mai ƙarfi tare da haddasa ɓanna mai yawa. wata karamar gada a garin kogoro cikin shiyar ya ta hudu zuwa hamdulahi kan hanyar eh, wato filinge ta rubce lamarin da ya janyo cikas a fannin sufuri adama da waki da makutar hamadu sun haɗa muna rahoto wanda gungun muhammad dantani ya fasara Karfe goma sha ɗaya a Kwangu Goru garin da ke kilomita goma sha biyar da birnin Yame, a nan masu motoci da fasinja duka sun jibge suna ta jira dalilin shine hanyar da ke haɗa Yame da Hamdallahi bisa hanyar Filinge ta yanke bayan ruwan farko da suka malala daren Laraba zuwa Alhamis sha ɗaya ga watan Mayun nan. ‘Yar karamar gadar da ke akwai ita ce ta gabce lamarin hada-hada ya yi sanyi sai ni direba ne mai kai kawo bisa hanyar Yame Hilinge ga bayaninsa. nan akwai motoci da suka kai hamsin da ke jere suna jira don hanya ta gabce. Mutane suna ta isowa za su jibinci mutum ɗari, ɗari biyu, ɗari uku. Mu yanzu muhawara gare mu a filinge. Ba mu san yadda za mu ina zaton haka bai dace ba. Masu jigilar kai da kawo da suka fito yame inda hanyar ta gabce ne suke aje fasinja a kafa fasinjan ke ratsawa zuwa waccan gabar inda motocin da ke kai su filinge ko balle yara ke jiran su. Biba Salifu kaya a hannunta ta da bisa kanta na neman ƙetara geɓin ramin da ke jibge da rairai. nata bayani. Oh, bis ga ta nan wadda ta kawo mu. Nan za a ashe mu a canza mana wata mota, an ce mota ga ta can gaba. Sai mun yi doka kaya ga kanmu, mun kai mun kai mai aji. Ka san kore tsoho ba iya doka kaya shi kai shi aji, yannan kuma ko kayan da ba guda ba. Wallahi babu daɗi matsala ga shi nan ka gana ka kaya na aji. Yara masu doka sai su ce su doka da gudu. nan in ya doka kwacewa za shi. Yanzu na ce su tsaya mini sai mai tarko shi zaka shi doka mini har sun doka sun ka ce in tsaya ba su su sheka da gudu su ga min kaya. Kaga mutum ya tsaya haka nan gudu za a yi da kayan shi. Shi na an matsalan mu. Abun ba dai shine ba wata hanya da za a bi a kewaya. dai a yanzu haka ana nan ana gudanar da ayyukan gyaran ita wannan hanya. Ƙarshen shirin kenan na maraicen yau a madadin wato Hamadu Mumin da tsara shirin da kuma Asan Tawai da haɗa mana sauti Asumana shi ke fatan a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu.